Assalamu alaikum masu saurare bar kanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na mu tattauna. To kamar yadda muka saba za mu fara ne daga tushen al'amarin wato birnin tarayyar Najeriya Abuja inda za a ji shimfiɗar shirin daga El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a tsawon makon. Wata wasiƙa da Obasanjo ya aika wa Jonathan ta shiga hannun manema labaru. inda tsohon shugaban ke kushe Jonathan da nuna baya son cika alkawarin wa'adin mulki ɗaya yana bin son zuciya da kauda kai gaba da kalarcin hanci. Shugaban da ya ce zai mai da martani a lokacin da ya dace, da ya zayyana wasikar da cewa san bata dace ba. A yanda Najeriya ke shirin ɗaukar bakuncin injiniyoyin duniya baɗi, shugaban na Najeriya injiniya Mustapha Shehu ya ce sun kware. Mutane da shugabancin ƙasar nan su ƙara amince mana. Guraren da muka yi kurakurai a faɗa mana mu gyara. Wani tsohon ɗan majalisar jiha Ustaz Yunus Tifa ya buƙaci shugaba Jonathan ya ƙi Udawa. Bana sai ga Udawan nan sun zo. suna cinye wa talakawa nan abin da suka noma da su Cibiyar tsohon shugaban Jamus Conrad Adenawa ta ce sai kotuna sun gyaru ne demokuraɗiyyar Najeriya za ta inganta. Mutanen da aka zaɓa su ƙalubalanci azzalumai akan mulki su kansu sun koma ma zaluntar jama'a suke yi. Comrade Shehu Sani ke magana a taron. Nasiru Adamu Alhikaya, murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka fa, yanzu za mu dumfari mu na tattaunawa. Har yanzu dai zaurenmu na jihar Kwara, inda wakilinmu na Ibadan Hassan Umar Tambowal ke jin ta bakin wasu makiyaya masu ƙorafi. Yau Hassan zai ɗora ne daga inda yake ci gaba da tambayar shugabannin Fulani. ina sunanka umaru mashago to malam umaru kana ɗaya daga cikin da cijayen fulani a nan karar watan shanu talisha watan da ke jihar kwara ne yake damu ku a ku bangare abin da ka damu mu cikin bangaren kan nesa suna da yawa karanga ya kamata a ce akwai kankare cikin shi a ce rashin lakan ga yayi yawa Gashi, shi gambuna duka kofofin ga kofa guda hudu ba inda gambu yake ko guda daya muna da kukan wannan yana dame mu a dabbobin da an ka bari wanda ba a saida ba to sai dai a sa mai gadi dole ya kwana bai kwana ba ba wurin kofan da aka kullewa a ce to tunda karata ce an wace sai a kulle wannan muna cikin bace rayuwa gare shi muna neman kuma gwamnati ta taimaka muna da wannan abubuwa duka matsalan nan ya waye mu da shi to yaya batun wurin kwana wurin kwana gaba ɗaya musamman yanzu in an ce bako ya sauka wurin ga in ba magidanci kake ba wallahi baka samu inda ka sashi don babu inda an kai wurin kwana na baki wurin ga gaba ɗaya gwamnati ba duba ta wannan ba kuma muna kukan ai muna shi ba mu samu ba to shanu suna bacewa shanu suna bacewa da yawa don wani bi wallahi ruwa sun ka zo ringa ko wai ba ruwa ba dole shanu su ita in wata kafi ko ta shiga daji to kaga sai a ita nema wasu a gane wasu ba a ganewa wannan matsala ne iri iri muna ta ganin shi wannan kara ta daɗe nan ko ga kara insha Allah ta daɗe nan ta kai shekara kamar nawa lokacin da kara ga an ka gina tun lokacin shugabancin shagari na farko na farko shi ya gina muna wato sama da shekara 30 kenan insha Allah sannan ne a zamana nan na kai shekara 30 a ƙasar ka ina ciki ina ganin abubuwan duka yanda suke tafiya amma muna son mu samu canji a hannun gwamnati a hannun karanga mu samu ci gaba gare shi wanda muke taimako gwamnati ya taimaka mu da shi yanzu kamar shanu nawa ake kawo a wannan kara a sati a sati shanun da aka kawo nan zai iya lisayin ko shanu nawa ake kawo domin ana yin misalin shanun da ake kawo nan insha Allah kamar shanu nawa shanu waɗanda ka shiga nan ga a karanga suna yin nagi dubu uku wanda ka shiga a sati don nan bai kai sati ba alhamis kasuwa ka ce mun da kasuwa na ci mun nan ba kasuwan sati sati bane kwana biyu iri ku hudu na hudun nan kasuwa ya ci to duk inda ake sa shanu waɗanda sun kai karfin nagi dubu hudu to wurin nan insha Allah ana samun ci gaba gare shi wato a ce eh, ranar litinin kenan monday da ranar alhamis ana samun shanu kamar dubu shida kenan insha Allah rabbi har kama da dubu shida ana samu wallahi insha Allah rabbi ubangiji Allah mu roƙa gwamnati ya taimaka mu ya ji kukan mu ya shahe mu na waɗanda hawaye kuma namu bayani da muka yi rima gare shi kenan eh, shugaban kungiyar ne yace Allah ne kake son a kara yanzu karin bayani na muna roƙon ga gwamnati inda gidaje illa ne suke sama ga shekara talatin babu hurumi kullu ana faɗace faɗace a saboda hurumi rishin babu hurumin da za a zo inda dabbobin mu suka tsaya babu kuma mu muke da kara inda muke rayuwa amma ya kamata a duba inda gidaje illa ne suke a nema a dan diban musu hurumi inda su ma za su rayu kaga ga gona ga bisa ba zai yi ba ya kamata ta duba inda ya kamata duk a dan ɗiba muna ko kilo kilo kaɗan ne a dan samun muna daji mu ma inda za mu labe kukan da muke so ga gwamnati don Allah don annabi ya taimaka muna Matsalan mu jihar Kwara ya gwamnati jihar Kwara muna hannunsa insha Allah kuma abinda matsalan mu gare mu ko ina don Allah duba muke da matsalan da ruwa don Allah ya yi kokari ya ba mu ruwa kullum mu ma muna cikin ta duk abinda gwamnati Kwara ya taso da shi tare da shi muke tare da mu kuma yake ya kamata da an taso ga kamfe a ce za a yi muna kaza da kamfe ya wuce kuma kenan ba za a kara wayoyin mu ba kaga wannan bai dace ba ya kamata duk abin da mutum yake yi ya ɗauki alkawali ciki alkawali ya ida ko guda uku ne amma daga cikin su ko daya ne ba za a tsaya a muna ai kaga wannan bai dace ba kuma mu ma ɗan Najeriya muke wanda yake dan Najeriya mu ma haka muke ɗan Najeriya kuma ya kamata ya fuskanta da mu muna kai wani babu wani kabilanci nuna shi ne eh ƙarin bayani na kenan wanda nake faɗi. Wata mara ba ranka daɗe ina ka. Sarki da an kira bubbeji. Sarkin sarkin Fulani ina. Kira bubbeji daga Wagana. Eh, to sarkin Fulani menene matsalolin ku kuma ana ku ana ku haujin? Ana mu haujin dai na inda muke gidaje mu babu ruwan sha. Sai ya idamu mu duka. Ba mu da ruwa. ni ita tiye eh, wajen ɗari uku amma babu ruwa to shi yadda ne babu da famfo ko guda wuri waɗanda muke tare da sun musu kuka mun musu kuka amma wallahi abin da har yanzu ba mu ga hasken shi ba don Allah gwamnati ta yi mu mana da ruwan matsala wanda ya dame mu kenan to bayan ruwa fa sirkan fulani bayan ruwa kuma wannan kara a taimaka mana gyara mu ya ta ƙara gyaruwa mu ji daɗi akwai wurin da take da son ƙaruwa amma wannan maganan ciya mana ni dai na taimaka ne wato a faɗaɗa ta kenan faɗaɗa ma haɗalla ta yi kaɗan to shi a kuka na yalla gwamnati ta taimaka wato yadda in an kawo shanu daga ko ina cikin ƙasashen afirka da wurin zai ɗauka wurin ma haɗalla haka muke so eh. ta matsu yanzu ta cunkoso amma muna son a faɗaɗa ta kuma ai ma shanu yan gam ya zama to ko sun zo ba sai an ɗiba musu ruwa ga famfo ga ruwa kwance su sha sai sun ƙoshi to abinda kuka na kenan ga gwamnati to dama kun taɓa yin irin wannan kuka ga gwamnatin jihar kwara to wallahi zan yi dai ban taɓa yi ba gaskiya ƙarya bai da kyau eh, amma ni yanzu kai Allah ya kawo ka shi ya sani kawo nan kuka eh. to bayan wannan da mi da kuke son kuma gwamnati ta taimaka muku da su to muna so a taimaka muna abu da yawa muna da abubuwa waɗanda na na kuce muna na da yanzu idani dai sun yi cunkoso ga ganda nan babu wurin kyau to wannan kuma ya dame mu ya kamata gwamnati da duba da sa ne dai yan Najeriya ne suna kaura suna zuwa Ghana, Benin, Togo, ka ga wannan bai kyau ba. Ya kamata gwamnati ta taimaka ta duba cikin wuraren na inda sun saman man ne wurin zama. To ni sarki hilani ne da gugu da zawa gana kuka na kenan. To kana ganin wannan tafiya da Fulani ke a kasashen Ghana da Togo da sauransu to rashin wurin kiwo da burtoli. Rashin wurin kiwo ne burtoli babu wuri ko ina ya maje. Ko ina ya maje. Kuma akwai dalilukan da ya kamata a kebe ne amma abin Lallai kam, sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Jalla allazi wahidu. Yankuna ka kama mana. Ahadun guda sau madu. Laifin kaka ya fe mana. Ya rabbana majidu ya ilahuna ahadin. Mama mana ya To, mun zo ga babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi fa'ida ta ceto arewacin Najeriya daga zama daular El Karazibi. Yau dattawan da za su yi jawabai ga 'yan arewar su ne mai martaba sarkin jama'a a jihar Kaduna, Alhaji Muhammadu Isa Muhammadu, wanda karawa zai yi, sai kuma Fassu Musa Muhammad da ke garin Kaduna shi ma. Da farko dai ga mai martaba sarkin na jama'a. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ina yin sallama ga dukkan al'umman arewa in kuma yi musu fatan alheri in kuma ƙari kira a gare su da mu ƙara haɗa kanmu kamar da aka san arewa a da can a zamanin sardauna ana zaman lafiya ba a san wani ƙabilanci ko kuma addini ba to abubuwan yanzu sun so mu taɓaɓarewa to amma cikin ikon allah a 'yan wa'annan lokutan ana samun haɗin kai da kuma zaman lafiya a fiya lokutan baya to don haka na kira ga al'umman arewa da cewa mu haɗa kanmu mu san mutuncin yan uwanmu mu san mutuncin junanmu domin mu yi ma mu abin da zai kawo mana mutunci da kuma ci gaba domin 'ya'yanmu da jikokinmu muna yin addu'a akan Allah ya ƙara tabbatar mana da zaman lafiya a wannan ƙasa tamu da kuma wannan yanki namu ta arewa Allah ya albarkace mu ya sa mu fahimci juna a zona lafiya a haɗa kai domin mu samu ilimi da arziki da kwanciyar hankali. Ina ƙara ɗaukan wannan dama a madadin ni kaina da dukkan jama'a na mu ce muna ƙara kira ga jama'an arewa da mu ji tsoron Allah mu san Allah ne halicce mu mu san mutuncin junan mu mu yi ma abin da zai kama ƙasa mu zaman lafiya domin aka duba arewa da ta taso ma lallacewa a yanzu maganin makarantu maganar masana'antu duk abubuwan namu ya ja da baya yara ba makarantar boko ba na arabiya harkokin kasuwanci duk ya durkushe to idan muka tattara hankalinmu wuri ɗaya muka natsu muka haɗa hankalinmu wuri ɗaya to za mu ma ƙasanmu abin da zai ja mana ɗaukaka da farin jini domin arewan namu a zamanin sa na lokacin da muke jin abubuwa ba haka suke ba idan ka duba arewan yanzu kamar kamfanoni railway makarantu da masana'antu duk a arewan su gurguje to amma zamanin sadona ba san da irin wayannan abubuwan ba ba san bambancin yare ko na kabila ba duka ana kishin arewan ne to babu abin da zai gagara ni dai na ƙara kira ga jama'an da mu ji tsoron Allah mu san Allah ne halicce mu a wannan yanki namu mai albarka domin yankin arewa babban yanki ne wanda Allah ya ta da kabilu daban-daban wanda kuma suna da basira iri-iri da kuma ƙwazo to amma 'yan shekarun nan da aka shigo to shi ɗan ya zuwa shiga tsakanin mu to ina ƙara roƙon al'umman arewa da mu ƙara haɗa kai mu ji tsoron Allah mu ji tausayin mu da mu da kuma yankin mu yi abin da zai kama mu zaman lafiya da ci gaba domin 'ya'yanmu su samu aikin yi su samu ilimi su samu kwanciyar hankali domin sai da ilimi za a samu abubuwan duniya to yanzu makarantun namu duk sun durkushe saboda tashi tashin hankula wayansu makarantun hankukona wayansu makarantun saboda rashin zaman lafiya ba a zuwa to amma idan muka ji muka haɗa hankulanmu mu tura maganin bambancin addini ko na kabila ko na wani jinsi mu zamanto uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya arewa mai kishin arewan namu domin arewa duk irin abun da ake bukata a arewa da a same shi muna da hasukan mutane masu ilimi masu basira masu kaifin hankali kuma jarumai don na ƙara roƙo da kuma yin addu'a a kan Allah Ubangiji ta Allah da ya tausaya mana mu ko mu ji tausayin kanmu mu makasan mu abin da zai kawo mana zaman lafiya da ci gaba domin Najeriya babban ƙasa ce to duk ci gaban da aka sama wannan ƙasa tamu 'yan arewa ne suka jawo shi to ga irin abubuwan da suke ta aukuwa na rashin yin daɗi da wannan yanki namu na arewa to ina son yi amfani da wannan dama in ce ina kira ga malamanmu na christianity da muslim su ci gaba da faɗakar da jama'an jama'anmu akan muhimmancin addini da kuma son juna domin allah da ya halicce mu shi ya san abin da ya fi zama daidai ya halicce mu mun zama dabbobi ba muna kakashe junanmu to na roƙon jama'a da mu rinka koyi da irin abubuwan da manyan addinan namu guda biyu suka koya mana jin tausayin juna rikon amana da kuma jin tsoron Allah na roƙon Allah Ubangiji ya sa 'yan arewan namu na yanzu su san irin abubuwan da 'yan arewan namu na da irin marigayi a Sa'amudu Bello janar Hassan Usman Katsina da dai sauransu suka yi aiki irin na arewan ta ci gaba to gashi yanzu arewan ta tasar ma yadda take a yanzu to na cewa na ƙara kira ga bubban muriya da 'yan arewan musamman manyan arewan namu da suke a yanzu a raye musamman janar yakubu kawan audu abdulsalam abubakar janar ibrahim badamasu babangira da shi janar muhammadu buhari da alhaji shehu usman aliyu shagari da kuma manyan sarakunan arewa da su ci gaba da kiraye-kiraye ganin cewa mun samu fahimtar juna mun samu zaman lafiya a wannan yanki namu domin babu da inda za mu tafi wanda ya wuce wannan wuri muna yin ma'arewa mu fatan alheri da addu'a Allah ya kara tabbatar mana zaman lafiya domin a samu ilimi da ayyukan yi Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya domin mu wassalamu alaikum Shi ma Fasto Musa Muhammad ya ce sai 'yan arewa sun maido da zaman lafiya a yankin kafin su iya maido da ci gaba a yankin. Salamu alaikum 'yan uwana mutanen arewacin Najeriya da ma mutanen Najeriya gabaki daya. Musamman ina son in maku faɗakarwa musamman a mu da Kirista da Musulmi yanda za mu samu zaman salama dukkanmu jinsi ɗaya ne aka halice mu rarrabuwar halussa ubangiji shi ya ga dama ya ba kowanne harshe da irin nashi bayani haka addini gashi nan musulmi da kirista yadda za mu zauna a cikin ƙasa ba ya yiwuwa a samu ci gaba in ba tare da zaman lafiya ba yadda za a samu haɗin kai a cikin 'yan ƙasa su zama suna tahiya a matsayin mutum ɗaya kamar yadda mu suke a lokacin kwanakin baya an samu zaman lafiya ana zaman lafiya abin da ya kuce mana kuma ba wani abu ba ne in lefa ce son zuciya ne to son zuciya kuma yakan sa mutum ya yi asarar wasu abubuwa mun rasa wasu abubuwa da ya kamata yanzu muna bukatar su su dawo sannan mu ɗauki gaskiya mu sa ta mu ita ce ta zama tushe mu sa adalci a rayuwarmu mu sa ƙaunar juna mu ƙaunaci yan uwa mu ƙaunaci juna musulmi ka yi ƙauna zuwa ga ɗan uwanka kirista kirista kai ka nuna kauna zuwa ga ɗan uwanka musulmi wannan shine abun da muka rasa ba mu da ƙauna sannan gaskiya ta kuce mana kowane addini yana kira da a yi zaman salama a yi zaman jituwa da juna amma kada a bi ra'ayin wasu tsirarun mutane ko wancan ya haɗa wancan da wancan a'a ka tsaya ka natsu natsuwa kuma irin ta fahimta ka fahimci yanda arewaci muke arewaci ko ba mu da addini mu masu tsoron ubangiji ne muna iya tarbiyar baki muna karɓar baki muna huɗa da na cikin gida baki na cikin gida na kasashen waje in sun ka zo duk muna marabtar su wurin kwana mai kyau a ko ne kana samun bako yau kana isar da shi gidanka dan arewa wasu ma sukan yanka mai baki kaji masu hali sukan yanka mai baki a awaki ko tumaki dan baki su ci balle mu wa mu. ai ya kamata mu natsu idan akwai gaskiya musamman kirista littafi ya tabbatar mana da cewa mu ƙaunaci 'yan uwanmu kamar yadda muke son kawunanmu idan ka muna da ƙauna kamar yadda muke son kawunan mu muna ƙauna sauran 'yan uwanmu kai za mu ci yaƙi yaƙi mu sojoji ne na yaƙin almasihu amma na ƙauna da salama duk abin da ba ƙauna ciki ba salama ciki wannan abin ya zama kamar tamkar babu yan uwana ku fahimci wani abu da muke son dan faɗa yanzu nan mu sa idon mu mu mai da mu a cikin wannan lokuta da muke da ana kokarin wancan kasa sai mu ji ta ce waccan kasa ta rikice mu diba ga sunan kamar irin kasashen su suriya irin su mali su ga sunan su eh, afirka don suna nan kasashe da na rikice in muka mai da hankali mu gani mu ta riba ce suka ci wadda mu ma ba za mu yi kokari ba in akwai riba sai mu yi kokari mu haƙo riba to in ka habba riba sai mu shiga cikin hankulan mu mu kama kanmu mu natsu domin ƙasar mu ta samu ci gaba ubangiji ya samu a cikin ƙasa mai albarka ƙasa mai albarka yau a najeriya in a maganar noma ne duk irin da za ka sa a cikin ƙasa sai ya fita in sana'a ne ka fito da ita Najeriya kowace sana'a ce ana samun ci gaba. To ga wasu saboda rashin haɗa kai musamman ga 'yan arewa mun zo mun zama daban-daban mun zama mun wasu ma suna kwashe jarin rukansu da suka sa cikin kamfanonuka suna tafiya da su wasu suna yin kudin suna suna tsallakawa wasu kasashe ba riba ba ne a gare mu riba shine mu dawo mu natsu mu dawo mu natsu sai na ina yan uwa musulmi littafi yake lakun di lakun lahiya dini lakun di lakun lahiya addinin kana gare ka ka rike addinin ka da kyau in ka rike addinin ka da kyau za a gane kai kana da nagari don haka eh, yan uwa kirista littafi ya ce duk wanda yake dan uwansa mai kisan kai ne ba kuma mai kisan kan da zai samu rema da wani so a musulmi a kiristan ban san hanya ba wata hanya in musulmi ya rike qur'ani ya rike hadisan da yake rike da su in kirista ya rike littafi mai tsarki suka tsaya aka nasu. kowa ya yi rayuwar ta ga littafin shi ina ganin da da kun kaunaci juna fiye da ma yanda za ku kaunaci sassan gefen ku ina yi muku fatan alheri ubangiji ya kawo mana zaman salama a ƙasar mu Najeriya ya kawo mana shugabanninmu da zaman salama ubangiji kuma ya ci gaba da bishe mu cikin hanyar shi ta adalci na gode assalamu alaikum to Allah shi kyauta yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu kan wasu al'amuran Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika. Kuna magana da Alhaji Musa American siya Kedin Najeriya mazauni wani Mami mace. Ina kira ga jam'iyoyin adawa da sun kaɗa kansu to don Allah su yi tsoron Allah su yi kokari kada wannan mukamai na kawo gwamnati ya rufe musu idanu su samu matsala su dube mu da irin rahama irin yadda Najeriya ta kasance. Salamu alaikum mai magana Hamidu Kadan Labo jihar Bifa jamhuriyar Nijar. Muna rogon shugaban Nijar Muhammadu Isufu dan Allah muna rogon shi ya yi mana kwalta. Kwalta tsakanin a Kanada da a babba. Gaskiya tsakanin nan masu tuki suna shan wahala. Masu babura suna shan wahala. Muna rogon shi ya tausaya mana. ya dube mu da idon rahama na gode mai magana hamidu kadalabuwa jihar difa jamhuriyar nijar Assalamu alaikum mai magana ɗalha mai yankan katako karamar hukumar dambam a jihar Bauchi. A ni ra'ayina a yau shine na ana biyo game da karar da ita jami'ar PDP ya tafi garga game da wai wasu gwamnonin ta yadda sun koma jami'ar PDP. To ya kamata ma wannan kaiwa kara ta rafe ma wani renin wayo da kuke wa 'yan Najeriya ko kusa su cewar gwamnati da komai mallakar ta Da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu muka kammala shirin na tattauna na wannan satin sai kuma mako mai zuwa a kasance lafiya.